safiyar lahadi 16 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a da shekarar 1439 daidai da biyar ga watan novemba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na goma sha biyar a cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al'imamu zainuddin iraqi rahimahullah za mu tashi yayin da malam ya ce aqsamul hadithi kan baiti na goma sha ɗaya kenan sai ya ce wa ahlu hadha sha'ni qassamu sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan fal awwalul muttasilul isnadi bi naqli adlin dhabitil fuadi an مثله عن غير ما عن مثله من غير وعلة قادحة فتوذي وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر للقطع والمؤتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك النافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وأنه أحمد وجزم ابن حنبل بالزهري أن سالم أي أن أبيه البر وقيل زين العابدين أن أبه عن جده وابن شهاب وابن شهاب أنه به أو فابن سيرين أن السلماني anhu awil a'mashu an dhishani anhu awil a'mashu an dhishani النخعي عن ابن قيس القما عن ابن مسعود walumman عمما wannan ita ne baitocin da ya kawo guda goma kenan dangane da bayani akan aqsamul hadith yace wa ahlu hadha sha'ni mazuwa wannan harka ta hadisi wato masana hadisi ana karantawa da ash'an da tahqiqin alhamza din mai dauri ko kuma ashani kamar yadda ya ambata a can gaba anhu awul a'mashu an dhishani ashani da tashili irin yadda warshe yake yi ko ai tashilin hamdar to kana ya karanta shi da wa ahlu hadha sha'ni da tahqiqin hamza ko kuma eh, da tashilinta ƙasa sunan malamai masana wannan fanni na hadisi ƙasa sunan sun raba hadisan sun raba sunnonin ila sahihin wa ba'ifin wa hasan sun raba su zuwa ga akwai sahihi akwai ba'ifi akwai hasan ah, cewa da ya as-sunan eh, wannan yi idrajin ba'ifi a cikin asunan idan muka lura wannan an yi shi ne kawai littaglib amma inda haƙai hadisai da ifai ba a lissafa su a cikin suna ma'ana ba sunnoni ne su ina fata mun gano wannan amma saboda eh, taglib cewa mafi yawa da Hassan da sahihi duka sunnoni ne sai aka ce eh, a sunan sannan in mun lura eh, a bisa ɗabi'a ya kamata ya zama ne sahihin wa hasanin wa da'ifin sahihi sai Hassan sai da'ifi amma larurar waka saboda yana so ta kare da nunun yanda nan ya ce as-sunan can ma ya zama hasan to shi sa sai ya juya shi zuwa ga ainihin wato ya ce eh, hasan to wannan taqsim din kuma zuwa gida uku zaka iya cewa baya ga an samu wani malami daga cikin waɗanda suka yi gyara akan waɗannan baitocin ya ƙoƙarin gyara wannan baitin ya ce ilmul hadithi raji usunufi ila sahihin hasanin da'ifi amma ba wani gyara ne wannan na a gani ba ƙoƙarin ya mai da shi ya zama yadda yake ɗin hasan sahihi hasan ifi. sannan cewa hadisai sun rabu zuwa gida uku wannan dangane da abin da yake mustaƙar wanda aka samu dace a kan shi daga baya amma ba haka ba galibin malamai kudama gida biyu suke raba hadisai zuwa ga sahihi da za'ifi a wurinsu Hassan wani juz'i ne na sahihi daga cikin malamai kudama al'imamu turmiri shi ne ya zo ya shaharantar da amfani da lafazin Hassan. a bisa lura da cewa shi ma wani kaso ne mai zaman kanshi wani gida ne mai zaman kanshi wanda ya wannanci sahihi sai kuma daga baya malamai na baya-baya su kuma suka samu wannan istikrari akan sahihi hasan da'ifi da haka wannan shine abin da ya tabbata daga karki a wurin malamai fal awwal shi wancan na farkon sahihi kenan ko malam yace al muttasilul isnadi shine hadisin da zai zama al muttasilul isnadi wannan idafa ce ghairu mahba ai muttasilul isnadi alif da lam da aka saka mishi shine ya maida ita idafa ghairu mahba al muttasilul isnadi wato wanda yake isnadin shi ya sadu da juna bi naqli abdin babitil fuadi ta hanyar ciratowar adlin amintacce babitil fuadi wato wanda yake hazimun mai kwazo mai riƙewa na alfu'ad na zuciya kenan ya faɗi ɓangare guda ne akwai kuma babitul kitabi wanda yake kiyaye littafinsa abinda yake nufi da yana faɗin sharuɗa ne a nan a taƙaice waɗanda da su ne hadithi ke iya samun martaba ta sahi inda aka samu sarƙaƙƙiyar mazaje wane daga wane wane daga wane abinda za a fara dubawa shine shin mutanen nan da suka ce sun ji riwayar daga suwa ne ya tabbata sun sadu da su saduwa irin ta ɗalibai da malamai wadda za ta bayu zuwa ga yiwuwar su saurari hadisi a wurinsu? ma'ana duk sanda bukhari ya ce haddasana abul yamani ko haddasana musaddadun ko haddasana eh, abdullahi ibn wahabi kowa ne kowa ne abinda za a fara bincikawa Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah shin ya gamu da Abul Yamani ya gamu da wane ya gamu da shi gamuwar dalibi da malami eh to an samu ittisal kenan na fata mun gane wannan shine sharadi na farko ittisalus sanad ya zama akwai gamuwa tsakankanin su haka za a duba kowace gaba tsakanin malamin da aka ce daga gare shi da dalibin da ya ce daga malamin har zuwa kan ɗalibi na karke a isnadi shine sahabi ya tabbata sahabi ne ya gamu da manzala sallallahu shi ma ya tabbata na bayan shi tabi'in ya gamu da shi haka dai haka dai har zuwa kan malamin da ya rubuta littafin to an samu ittisalus sanad kenan sharadi na farko sharadi na biyu bi naqli adlin ya zama waɗannan mutanen da suka zo isnadin ya sadu da juna tsakankanin su ya zama mutanen ƙwarai adl shine mutumin kirki wanda al'ummar da ya rayu a cikinta ta yi masa shaidan nagarta wasu malamai da suna haɗa kirki ya ɗauki ma'anar abu biyu kirki a matsayin ɗabi'a da siffa ɗin da kuma ita kanta hadda suna haɗa ta a cikin adala amma maganar da malamai daga baya suka eh, kirari a kanta shi ne. Ah, hadda ko nagarta amin ah, nagarta hadda daban da nagarta halaye da aka ya hada biyun ah, babitul fu'ad da kuma adal ga ya kawo su duka biyu sai ya zama mutumin kirki ne wanda ba a san shi da wani abu daga cikin fasikanci ko barna ko bata ko wani ah, muguwar ɗabi'a wacce za ta hana a iya yadda da shi a matsayin mutumin kirki ba dole sai ya wannan abu gaba ɗaya sun kori daga barin shi ya zama mutanen da suka yi zamani da shi malamai sun ba da shaida akan nagari ne shi sannan kuma sai haddadin ya zama idan mai koyon karatu ne ta hanyar haddacewa da kwakwalwarsa ko da zuciyarsa to tun daga sanda ya koya har zuwa sanda ya karantar an tabbatar da haddan nan tana na lafiyar idan kuma mai koyo ne ta hanyar rubutawa a littafi to ya zama tun daga sanda ya rubuta a littafin har zuwa sanda ya bayar littafin yana nan lafiyar salau bai bayar da aro ba ba a sace ba bai yi sakaci da shi wani ya ƙara mai ko ya rage mushi ba wannan da ke amfani da littafi shi ake ce ma babtu kitabin akwai kuma babtu sadrin shine wancan na hadda din to ya ake a gane mutum yana da hadda mai kyau shine sai an daɗe ana gwada hadisan shi ma'ana yau da gobe yau da gobe malamai da ɗalibai da sa'o'in karatunsa yau da gobe yana faɗa yana ƙara faɗa yana maimaitawa za a gane cewa eh, lalle ne ya haddace abin nan daidai yadda bayar da shi nan haka ya bayar da shi yau yadda ya bayar da shi jiya haka ya bayar da shi shekaran jiya yadda ya bayar haka sauran su ma suka bayar irinsa sa'o'insa a karatu sa'o'insa a ilimi wannan shi yasa zaka ga malamin da bai dade yana karantawa ba suke kaffa kaffa da shi zaka sun ce bai da yawan hadisi saboda idan mutum bai da yawan hadisi ba a da yawan wato data da za a yi samfulin a gane haddasa ko rashin haddasa ina fata mun gane wannan kuma fahimci wanda ke ko jama'a da haka yawan karantarwarsa da dadewarsa tana ba da dama a samu yawan data da a kanta ne za a gina hukunci a kan cewa ya iya idan an gwama hadisan shi da na thiqat an ga yana yin daidai da su da kuma shi a karan kanshi yana dacewa da kanshi a wajen abin da ya bayar hadisin da ya bayar bara ko bara waccan aje ya sake ba da shi daidai sai a ce lalle wannan yana da hadda lafiyayya idan ta kai 100 bisa 100 ko kusa da 100 bisa 100 to ya zama babitun kenan ya zama mai nagartacciyar hadda hadisin shi zai iya zama sahihi idan ya cika sauran sharuɗa yanzu mun ji sharɗa guda uku ittisalus sanad sai kuma al'adalatul rawi sai kuma dabtuhu dabtu shine wanda muka ce imma ya zama dabtu sadrin ko kuma ya zama dabtu kitabi ina fata muna biye jama'a sai ya ce an mithlihi an ghairi min ghairi ma shuzuzi wannan al ah, fuad din wannan adlun naqlu adlin al fuad cirowar mutumin kirki mai cikakkiyar hadda to kuma ya zama shi ma ya ruwaito ne daga mutumin kirki mai cikakkiyar hadda irinsa shi ne an mithli bukhari mutumin kirki mai cikakkiyar hadda daga malamin shi wani shi ma mutumin kirki mai cikakkiyar hadda shi ma daga malamin shi har zuwa kan sahabi shi kam sahabi dama mutumin kirki ne da shaida Allah subhanahu wataala min ghairi ma shuruzi ba tare da shuzuzi ba ma za'ida ce ma min ghairi shuzuzin ne idan akwai hurufu zawa'id da suke zuwa a cikin yaren larabci kuma wannan islahi ne na malaman nahau haka suke kiransu da suna zawa'id ko da kaji sun faɗa game da alkur'ani ba ya suna nufin ƙur'ani na da ƙari ne a haƙiƙanin yadda al'amari ke ba suna maka bayani ne akan ƙa'idar yaren larabci haka ce za'idi a nahawance abinda yake nufi shine kalma ko harafin da ko da an cire ta to babu abin da zai karye a ma'ana sai su ce mata sunanta za'id kamar misali hatta idza ma ja'uha wa futihat abwabu abwabu wannan wawun din malaman nawu sun ce za'ida ce hatta idza ma ja'uha wa futihat to wannan wawun din da za cewa hatta idza idza ja'uha futihat abwabuha ko ma'ana ba ta kare ba haka falamma adaat ma hawlahu falamma adaat hawlahu duka ɗaya ne a ma'ana da falamma adaat ma hawlahu da haka wannan ma ita ma irin waccan ce za'ida falamma adaat ma hawlahu haka waghfir li abi innahu kana min ad-dallin waghfir li abi innahu min ad kana ce za'ida suna nan da yawa irin haka a cikin ainihin yaren larabci musamman nada to irin ta ce anan an mithlihi min ghairi shuzuzin daga wani irinsa ba tare da shuzuzi ba ba tare da shuzuzi ba menene shuzuzi shine fandarewa daga abin da aka sani ya zama an saba ko kuma an ji daga bakin da dama daga cikin ɗaliban wata makaranta cewa karatu kaza ga yadda aka ba da shi sai wani daga cikinsu amintacce kuma irinsu sai zo da nashi vashin ɗin nashi salon labarin sai ya saba wa nasu ta fuskar da ba za a iya haɗa su ba su sun ce malam ya ce a ahalu badirin mutum ɗari uku ne da ɗori misali shi kuma zai ce an ce mutum ɗari shida ne ya zama su wanda suka ce 300 ne sun fi shi yawan adadi sun fi shi yawan adadi shi ɗaya ne su kuma su biyu ko uku ko hudu ko sama da haka ko kuma ya zama ɗaya da ɗaya amma mai riwaya a ya fi mai riwaya b ƙarfin hadda to wanda aka bincika shi ya fi ƙarfin hadda to nashi ya zama shi ne asali kenan wancan ya zama shazi shi kuma nashi ya zama mahfuzi ana gane ƙarfin haddan mutum ɗaya da mutum ɗaya ta hanya abubuwa guda da yawa ne ba abu ɗaya kaɗai ba kamar dai wancan eh, abin da muka faɗa a baya ya zama an daɗe da jarabtar cewa wani na da hadda mai ƙarfi an san shi ko kuma an san shi cewa dangane da malam wani to shi makusanci ne sosai gare shi akwai tulul mulazama ya daɗe da shi kamar eh, abin nan nafi'u da Abdullahi dan Umar kamar ainihin irin abin nan Muhammad bin Ja'far Gundar tare da Shu'ba kamar ainihin wato lazimtar da al-Imam Tirmidhi ya Bukhari da ire-iren su idan aka san wane ya lazimci makaranta kaza to an fi tunanin ya zama shi ya rike abinda aka faɗa ko ya faru a makarantar fiye da wanda bai lazimta ba wanda yake nan kullun a waje ko zai fi sanin sirrin wannan wajen fiye da wanda baya nan kullun to wanda abu ya faru a garinsu zai fi sanin sirrinsa fiye da wanda yake ba kone labari yanzu zaka ana amfani da tsulul mulazama ana amfani da kuma eh, har ila yau ya zama wani an san shi yana ba wa wannan abin muhimmanci dama akwai ɗaliban da an sani shi yana damuwa da hadisan sira ko yana damuwa da hadisan ahkam ko yana damuwa da hadisai wanda suke magana akan misali ashratus sa'a kuma ka samu saɓani tsakanin shi da wani wanda ba a san shi da ba da muhimmanci na musamman akan wannan babukan ba to wancan da ke da ɗabi'ar wannan baya da muhimmancin yana da wani abin nan ɗori yana da wani sima yana da wata falala ɗoriya kan wancan ta yadda in suka samu saɓani ba za a karkata zuwa ga nashi a matsayin shi ne mahfuzi wancan da ba shi da wani abu a kai na musamman ya zama nashi shi ne shafi a takaice dai shaz shi ne suke cewa hadisi sahihi wanda ba a aiki da shi sau da ya inganta isnadance amma sai zama ya saba wa abin da yake ma'arufi a makarantar mahfuzi a makarantar wani lokaci akan yi iyayi ma a bincika a bincika don a gane wane ne za a manna wa wannan shifuzun ma sai a rasa kamar caditan da ke cikin sayo muslim wanda aka samu su malamai kamar su ibn taimiyya da ibn qayyim Allah ya gafarta musu ga kokarin cewa hadisi ne shi shine na la yarquna da da riwayar la yastarquna wannan hadisi na falalar masu shiga aljanna din nan babu hisabi cewa sune wanda ba sa shirka ba sa canfi ba sa kaza sannan kuma daga ci aka ce wala yarquna ba sa yi ma magani ba sa yi ma cuta magani suna haƙura ne kawai har sai sun warke da izinin Allah saboda tsaba ragen tawakkali to sai wata riwaya ta zo a cikin muslim da wala yastarquna ba sa neman magani a wurin wani sai ibn timiya yace wannan shazi ne saboda neman magani a wurin wani ba sa yi ma wani magani ko ba sa neman wani magani wannan aiki ne ma na taimako ya kamata a ce yana cikin siffar mutanen kirki ne ba a ce ba sa yin shi ba aka laluba sam aka rasa wanda za a manna wa wannan shizuzu wanda mai wannan ƙarin ne Sa'id ibn Mansur al-Hafiz al ahadul athbat don haka daga ƙarke dai taqiqin da malamai suka tike kamar kaman irin eh, Ibn Hajar a cikin Fathul Bari eh, suka tike akan cewa lalle wannan shuduzin ba ba ne a shekul Albani Muhammad Nasiru, shi ma ya karkata zuwa ga cewa shiruzi ne da irin wancan karkatar ta su Uh, ibn timiya da wasu umumat amma ka karanta yadda ibn hajarin ya tabbatar da magana lalle ba ba ne wani ƙari ne mai zaman kanshi wanda za a iya karban shi wallahu alam don haka abin da nake so mu fahimta shine yanke hukuncin cewa riwaya kaza sha zaci tana buƙatar na farko tukuna ya zama mutumin da zai fara haka malami ne masani na gaske sannan kuma ya zama ya tattara riwayoyin ne ya hada su sannan ya wannan hukuncin sannan kuma hukunci ne ijtihadi yana iya sabawa daga malam wani zuwa malam wani ana iya samun wani malami ya kalli shi a matsayin wani kuma malamin ya iya ganin a akwai wata mafita ko wani ta'awili ko wani tarjihi da yake fuskanta ko kuma ya samu wata riwaya daga baya wata za ta fassara abin da ya zo a can a dunkule wanda har wasu suka yi tsammanin shazi ne wa illatin qadihatin fatuzi yace da kuma wato min ghairi illatin kenan ma'anar shi min ghairi illatin wa aywa min ghairi illatin qadihatin kuma kada a samu wata tangarda wacce za ta soki ingancin hadisin shine fatuzi wannan ma fatuzi da fatuzi da ɗaya ne wato ya zama ta cutar da hadisin tuzi ko tu'zi gashi na hadisi ko fatimatu bad'atun minni yuzini ma yuziha ko yu'zini ma yu'ziha so illa ita kuma ita ce kamar yadda lafazinta yake nunawa wani wata tangarda boyayya wadda ba kowa ke iya ganin ta ba sai malamai ƙwararru wadda a zahiri kama hadisi ya inganta amma sai zama akwai illa a isnadi ko illa a mati, da, da, da, da shizuzi da illa duka suna iya faruwa a cikin isnadi suna kuma iya faruwa a cikin matini ina fata mun gani a samu wata illa ɓoyayya wacce take sukan abinda a zahirinsa inganci kaman an'ana ta mudallisi kaman ainihin eh, tadlisi taswiya kaman a ah, abin nan da ke tsakanin wata gaba wanda zahiru hattisal ya zama wane da wane malamin da ɗalibin a zahiri sun yi zamani guda kuma akwai wasu sun haɗu amma sai zama wannan riwayar idan aka bincika ba ta daga cikin abin da ya tabbata sun haɗa akanta ko ya zama akwai ainihin wato tadlisanci da wani yayi wanda ba a gane ba daga an kalli isnadin saboda ba tallisi ne bayyana ne ba kamar tallisi za mu zo mu ji magana akan ire-iren su ko wani abu makamancin haka to irin wani ita ce illa qadiha wanda za ta soki mutuncin hadisin za ta soki ingancin ana iya samun illa ghairu qadiha akwai cututtuka masu cutarwa ko daga yan adam akwai kuma cututtuka wanda yan adam suna iya rayuwa da su da saukin matsala za su iya rayuwa da wannan cututtukan to kaga illa kenan qadhiha da gairu qadhiha wace ce illa gairu qadhiha wacce za a samu tana da mafita akwai yadda za a yi a tabbatar da tabbatar hadisin koda akwai illa kamar an ana din an ana ce ta mudallisi amma ana da wata riwaya da yace haddathana ya sarraha cewa ya ji to yanzu wannan illa ce amma gair'o qadiha saboda tana da tana da remedy tana da maganinta a gefe irin wannan sune zaka gani burjik burjik burjik a cikin sahih bukhari eh, an ana ta mudallisi ga sanan kaca kaca amma in ka koma ka bincika zaka tarar masu sharhi sun yi bayani ko kuma shi kanshi Bukhari ya kawo riwaya mai isnadi din na haddasana a nan take ko a gaba ko a baya ko kuma a wajen littafin a cikin khalqu af'alil ibad ko adabul mufrad ko wani littafi daga cikin tafansa a tarihul kabir ko makamancinsa ko kuma ma shi bai ruwaito ba za ka ga tirmizi ne ya fitar ko abu dawuda ko wane ne shi kuma wannan isnadin mai wannan matsalar shi yake so saboda wata nakta ta yi uluwi ta yi akwai wata kalma wadda babu ita a wancan isnadin ta yi ya so ya takaita irin yadda ya saba ya yi riwaya da ma'ana ga sunan dama za ka tara malamai masu kamar musamman ibnu hajarin yakan fita da waɗannan fawaid din to irin wannan illa ce ghairu qadhiha babu matsala akan ta za a iya rayuwa da ita amma alqadhiha ita ce wadda a yadda isnadi yake a zahiri haka kamar ya inganta amma sai ya zama abin da ke ƙasa ya hana ingantuwarsa wannan shine sharadi na biyar sai an samu wannan sharuɗa guda biyar sannan za a fara tutiyar cewa hadisi ya inganta shine ittisalus sanad sannan adalatul rawi sannan kuma ainihin wato adamu shuzuz adamu la'ila da kuma dabtun rawi hadda da iktisali ba illa babu tangarda sannan kuma babu shuzuzi dole sai an samu waɗannan abubuwa guda biyar sun tabbata ga isnadi sannan za a fara tutiyar cewa ya inganta wannan kuma aiki ne jama'a wanda ba wai za ka bana lokaci guda ne kawai ka ce kayi shi ba Kamar lissafi ne mathematics da za a baka kawai kwashen yanzu ka zauna minti takwas tara ashirin ka ce ka tsarge ta ba ba haka wannan irin matsala game da isnadi guda ɗaya wani malami ma sai watanni yana bincike bai iya tabbatar da wannan musamman idan ya zama mutanen da suke cikin isnadin ba mashahiru bane ba sanannu ba ne. yanzu kama Imam Bukhari ya shekara goma sha shida yana rubuta littafin shi na sayo Bukhari yana yawo da shi duk inda zai je yana yawo da kayan aikin ya shiga nan garin ya shiga can ya shiga can yana tara data din da ya aiki a kanta sannan bayan ya tara ya gama tacewa shine yazo ya zauna a Ka'aba a tsakanin Makka da Madina a kasar Makka yana ta wannan aikin na tacewa din da kuma jera su a bisa wannan jeren gida kake ganin su amma dai sai da ya shekara shida yana wannan aikin karanta littafin tagliku ta'alik can karshensa inda ibnu hazirin ya tarzama bukhari ya bayyana wannan haka kafin shi al-khatib ma ya bayyana a cikin littafin ainihin wato tarihu madinatus salam to imamu muslim shi kuma saboda shi kuma ya zauna ne a gida dafa'an yayi tafarrugi ga aikin shi kuma shekara hudu yana yi amma baya yin komai sai wannan ba abin da yake zama kawai yake yana wannan rubuce-rubucen amma sai da shekara hudu yana yi waɗannan fa malamai ne waɗanda su ne jibalun rawasi a duniyar hadisi wanda su ne kat amma to ka kalli irin daɗewan lokacin da suka yi suna yi kafin su ce kaza ya inganta kaza ya inganta su sashi a littafinsu to da haka yana da haɗari kawai wani ya zo kawai rana a tsaka ya ce ai kaza da ke cikin bukhari bai inganta ba rashin sanin wato nauyin maganar da yake faɗa ne ko mun gane da kyau zama, kamar yanzu misali dangote ya bada farashi kawai sai wani ya zo yana da shago irin dan dan da ake ajiyawa me ake ci mashi kwantena kawai ce ba mai da farashin dan gwata ba ƙarya ne farashin da ya bayar na siga mun ba mu yadda ba kaga bai san gravity maganar da yake faɗa ba domin babu yadda za a iya canza wannan farashin babu ba shi da hanyar canza in zai mutu ya dawo washi ta ƙara ya fashi ba zai canza wannan farashin a yadda yake to haka wanda zai zai ce wai Bukhari kaza bai inganta ba ai ai ai ana cewa ma akwai ifi a cikin Bukhari dama yawanci zaka ga ko dai mutum ne wanda yake wato jahili dan boko wanda bai san mutuncin komai ba sai abin da ya sani don yana daga cikin umumin jahilcin da yan boko suke fama da shi shine kowa iya abin da ya sani yana ganin kawai ne ilimi duk abin da ya ci iliminsa to zai iya rena shi kaga wannan rashin adalci ne ya kamata duk mutumin da ke harkar ilimi ya dinga mutunta harkar wani ilimin da ba nashi ya dinga tuna shi ma sai da ya sha wahala sannan ya tara wani nashi karatun kuma wancan ma masu shi su ma suna shan wahala suke tarawa ma'ana ai ka ga mai kuɗi in ya ga wani mai kuɗi yana jinjina shi na yasan sai da ya sha wahala ya samu bai da rai kawai ka zauna kawai yi kashi kaga sun zama kuɗi dole sai ka sha wahala kowaye ubanka ko sai ka sha wahala za ka samu kuɗi ko za ga masu kuɗi suna girmama junansu da wannan to idan aka yi wa mace kishiya misali za a ga mata masu kishiyoyi suna tausaya mata saboda sun san abin da zai biyo baya ko a bisa al'adunmu za su dinga tausaya mata saboda sun mu basharanci irin abin ta shigo yanzu amma wajen karatu musamman galibin 'yan boko wane idan shi economist ne to duwa na abu da ba economist ba gani yake ba ilimi ba ne wani idan shi medical doctor ne duk abin da baya cikin wannan medicine din gani yake ba ilimi bane sai kuma ran da ya buƙaci zuwa ga wani ilimi a wajen ilimin sai ga ya zama kuma wawa ya rena shi to tun farko ya kamata mu dinga girmama ilimomi dan dukkanin su falala ce Allah yake ba mutane idan kai malamin shari'a ne ko malamin qur'ani ko malamin nahwu ko malamin menene ka dinga ganin sauran malaman da ke da wani ilimi ba irin naka ba su ma falala suke da ita su ma daraja ce da kake da ita ka dinga girmama su to za ga na farko yan boko suna da wannan gangancin ce ya zai a ce komai ya inganta ai ba zai yiwu ba labarin da suka wuce shekara dubu ya zai a ce komai ya inganta a cikinsu ai ba zai yiwu ba da hankalin shi na abin da aka koya mishi na logic da philosophy yake faɗin wannan wannan yawanci in ana so a ba su amsa sai an zo da su a musu karatu tukuna su san waye bukhari me littafin sa da sauransu wanda kuma ba za su iya fahimta wannan karatun akwai kuma waɗannan marasa kunya yan kalakatu mu'tazilawa da yan qalaqatu da jahamiya da sauran rukunin yan bid'a wanda suke yin dauki daidai in ka ji suna cewa akwai abin da bai inganta ba cikin bukhari abin da bai inganta ba shine wanda ya saba da irin gurbataccen hankalinsu shine kawai bai inganta ba su ba sa aiki da wasu ma'ayir ma'ayir ɗinsu kawai shine hankalinsu yaushe za a ce kaza yaushe za a ce isa zai dawo in ya dawo to annabi ne shi ko yaya bayan Allah ya ce ya mutu ina Allah ya ce ya mutu kuma Allah ƙarya yaushe za a ce a kaza lokacin za a ce Allah yana da kafa to ai yanzu ya zama irin mutane kenan yaushe za a ce kaza yaushe za a ce annabi ya ce iyayen shi ba ba musulmai bane ina irin waɗannan zaka ga suna zazzaban kowa yana zaban abin da ya saba wa hawa ɗinsa ne to a ƙarƙashin wannan sai ya saki kalma kawai ya ce ai akwai abin da bai inganta ba me yake ishara wancan da shi bai da shi ba shine bai inganta ba amma ba zai iya karewa ilmance ya akai ba to akwai wannan rankiya sai rankiya ta uku malamai masu yin wannan magana to masu suna da yancin su su malamai ya rage idan sun yi a duba ta haƙiƙi waye ke da gaskiya a cikin su waye da ita su kansu malama a kodan da ake ganin kamar akwai nau'i na hassada da ta kai su idoyin ga wannan magana Allah ya gafarta musu malamai ne na sunna duka mun zo mu ishara zuwa ga in an bu magana a akan awwalu man sannafa fi sahihi watakila darasi na gaba mai ishara zuwa ga malaman da suka shahara da kulafacin cewa sai sun gano kurakuran su Bukhari da Muslim muna faɗa wannan muna cewa fa bukhari da muslim yan adam ne ba su tsare daga kuskure ba allah bai tsare littafansu daga kuskure ba amma allah ya ba su falalar da a bayyane ba ta faru ga kowa ba irinsu shine al'umman musulunci tsawon zamunna sun yi ijima'i akan karɓar littafansu to kuma musulmi ijima'i a goma hujja ne musulmai tsawon zamani tun bayansu an yi ijima'i a kan karɓar littafansu da ganinsu a matsayin littattafai ingantattu to wannan kada ya ishe su falala ko da an samu wata tangarɗa ko wani ragowa ko wani gazawa a wani waje to kafa bil mar'i nailan an tu'adda ma'ayubu ya ishi mutum falala a ce ai shi matsalar shi kawai guda kaza ce ma'ana duka sauran ba matsala bane abubuwan da yake to sai an yi haka jama'a ake cewa hadisi ya inganta da haka inganta hadisi ba aiki ne na wasa ba shi sa kullum in za ka yi ya fi sauƙi ka dogara da wani malami wa a ruddu uhdataha ila nuqaliha ya inganta sai ka ce ibnu hajar ne yace ya inganta nawawi ne yace ya inganta albani ne yace ya inganta uthaymin ne yace ba ruwanka amma ingantawa da kanka in ka kai to kai in ko baka kai ba to kasancewa ta qaul ne alallah kuma kana danganta abubuwan da ba ka tabbacin sun tabbata daga manzo Allah kenan kana cewa aje yi a matsayin addinin Allah kaga wannan kuma wani mukami ne mai hadari Allah ya tsare mu wa bis sahihi wa dha'ifi qasadu fi zahirin lil qat'a wal mu'tamad idan suka ce kaza sahihi ne ko kaza dha'ifi ne qasadu fi zahir suna nufin a zahirin abinda ilimi na dan adam ya bayyana an bi ka'ida ta ilimi kimiyya ce an tike ga hukunci kaza lal qat'a ba wai ana cewa ne lalle ilaihin ya tabbata haka yake wannan alama fi nafsal amri alama fi lauhil mahfuz wannan gaskiya bane akwai saban da malamai suka game da wannan shi na inganta hadisi yana nufin alqata bi thubutihi koko zato ne marin jayi malaman da suke so su tahaffuzi kaman shi malam anan da ire-irensa suka ce a ce zato ne marin jayi don ba ka iya yankewa keke da keke tunda ba ka da mabuɗin gaibi ka ce e da gaske ne tabbas wannan abin babu yadda za a ce ba haka ba ne saboda akwai abubuwan da suke iya faruwa waɗanda za su sa ya zama abin da ya bayyana gare ka na gaskiya ya zama alama fi nafsul amri ba gaskiya ba ne wannan ya faru har da manzala sallallahu alaihi misali game da kissan matan nan da aka yi mata da aka yi suka yi kaga ya bayyana abinda suka bayyana ya zo ya zama ba haka ba, da to ta haifi dan da yayi kama da kwartan misali manzo Allah sai sama da shi yake ce musu idan kun kawo mini ƙara kada wanin ku ya zama ya iya surutu ya canza magana in bashi abinda da ba nashi ba in na bashi ya karba na yanka mishi wuta yanzu wannan yana nuni zuwa ga a bayyana maka abu ka ganshi a matsayin gaskiya da iya iliminka na dan adam sai zama kuma a asalin wurin Allah ba daidai bane yana wannan abu ne mai yuwa ko to saboda yuwar wannan sai suka ce to a ce zato ne marin jayi wasu kuma suka ce a idan dai ba mun ga wannan matsalar ba kawai mu dauka to daidai ne har sai an ga wata matsala a ce kawai eh, yanke wannan ya inganta zaka iya rantsewa da Allah annabi ya faɗa idan an ga wata matsala to shikenan sai a ce ito eh, amma wannan akwai matsala amma wanda ba a ga matsala ba kada a mishi wannan tambar don kada a baiwa waɗannan masu neman ta da zaune tsaye zilawa da marasa kunya ka a ba su dama sai to ai su ma da kansu malaman suna cewa ai zato ne sai su fara jan wasu umumat inna zanna la yughni min al shay'a za su yi jan waɗannan da kofa ko waɗancan suka ba da amsa suka ce a. a bashi a haka wanda di ya ce akwai matsala a ce ya nuna matsala in ya kasa nuna wa ƙarya yake ke to da haka dai wannan mahalli ne na yi tsakanin malamai abin da ya fi a tsaya akan cewa duk abin da ya tabbata to tabbatacce ne har sai an samu wani abu da zai saba mishi amma ba maganan qat'u ko zannu ba kawai ya tabbata eh ya tabbata isnadi ne sahihi eh sahihi ne alqat'u ko azannu a aje wannan a gefe har sai in an samu wasu matsaloli wanda kuma idan an same su akwai wanda suka cancanta su yi bayani a kansu wal mu'tamadu yace abin da yake shine daidai abin dogaro imsakuna mu kame bakinmu an hukumi na ala sanad daga hukunci akan duk wani isnadi bi annahu asahhu mutlaqan cewa asahul asani a ce ga wani isnadi ya fi dukkanin isnadoji inganci yace a daina faɗa wannan magana Ya fi dacewa in dai za a laƙin tattu akwai matsala sai dai in za a ce a asahul asanid inda halin makka ko a a asanid fi majalisar fulani to wannan babu laifi wa qad khaba bihi qaumun amma dai an samu wasu mutane sun kutsa cikin wannan abin su ba su haƙura ba faƙila wasu sun ce malikum an nafi'in bima rawahu nasiku wanda ita ce magana imamul bukhari wanda ake aka fi da suna silsila zahabiya. malik an nafi' bima rawahu da abin da ya ruwaito rawahun nasiku maulahu da abin da mai bautar Allah nan maulahu mai gidan nafi'u ɗin domin maula tana zuwa da ma'anan al-mu'tiq shine na saman kenan da al-mu'taq shine na ƙasa wato wanda ya yanta bawa da wanda aka yanta shi sai ta fi shahara da maula shi shi shi bawa an fice mishi maula amma su bayin su ne suke ce ma iyayen gidansu maula amma sauran mutane suka itlaƙin maula maula fulani ba za ka ga bawa ne bararre gawa ne amma shi bawan sanda zai adiresin mai gidansa zaka zai ce mashi ya maulaya ko ya maulana to yana nufin ya kai wanda ka yanta mu ko mai gidanmu maulahu anan eh, wato mai gidansa shine annasiku mai tsaba ragen bauta Allah nan babu shakka Abdullahi dan Umar ya cancanci wannan suna a kira shi da suna annasiku domin bawan Allah ne mai bauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa ni'mar rajulu Abdullahi law kana yusalli bil layl madalla da abdullahi dan matashin malamin nan ina ma da yana sallar dare yace tunda yaji annabi ya mishi wannan magana bai fasa sallar dare ba iya rayuwar shi haka ya taba yin mafarki an yi tashin alkiyama sai ga an ci kuka shi za a kai shi wuta mala'iku sun ɗauke shi ana ja yana ja za a kai shi wuta sai wani mala'ika ya zo a guji ce a an ce a kyale shi a sake shi yana sallar dare <laughs> kaga ba sai an fasara mashi ba wannan dama <laughs> haka Jabiru dan Abdullahi kamar yadda al'imamu imam Ibn al'arabi ya ruwaito a cikin mashikarsa da Ibn Hajar ma ya ambata a cikin tarihin Abdullahi dan Umar a cikin alisaba cewa Jabiru dan Abdullahi yake cewa ma minna ahadun adraka duniya. illa malat bihi wa mala biha ghayra abdullahi yace a cikin mu babu wani wanda ya riski kuɗi da wadata da sarauta sai da ya zama ya dan karkata ya bi duniya sun cakuɗe da duniya ya dan yana dan gayin shi haka da yana dan nuna dai ai abin nan inna allaha idza an'ama ala abdin ko yuridu an yara athara ni'matihi alayhi da sauransu da zaka ga mutane suna da hanyoyin su na justifying makansu abubuwa yace amma banda abdullahi dan umar shi kam yana nan yadda yake ba shakin shi saran da ya rasu sai wani yake cewa abulai dan umar ya fi rasuwar shi ta fi zama asara ga al'umma fiye da rasuwar baban shi sai wani ce ya kake faɗa ka ce baban shi san ya rasu ya ba wasu ire-iren shi a baya amma shi abulai da ya rasu babu wani irin shi ya rasu babu wani irin shi a lokacin da ya rasu dan ya dade a duniya yana daga cikin sabbai da suka dade a duniya Allah ya gafarta mishi babban malami ne a cikin sabbai yana daga cikin sabbai al-mukthiruna min ar su bakwai wanda yake da ɗimbin ilimi ga kuma kunya da hakuri da kawaici an yi an yi a sashi a cikin fitintunu ya ki shiga fitintunin siyasa fitintunin jagoranci waɗanda suka yi ta faruwa lokacin da Muawiya ma ya zo yana so a yi madan shi a Yazid yazo kasar Madina kamar yadda Bukhari ya rawaito yazo yi hudu ba yayi ma mutane barazana cewa to na sa ɗana, kuma dai ya cancanta saboda in kashe fitina za ta biyu baya idan bana nan a zo ana tunanin wane ne za a ba to na riga na naɗa. idan a nan wajen akwai wani wanda yake ganin wannan naɗin da na yi ba daidai ba ne ya magana in bai magana ba a nan kai ya magana har abada to dama laif ɗan umar farko bai ma zo na taron ba sai da hafsa ta ta matsa mishi a gidan shi tace lalle lalle ka je gun taron nan bai kamata a ce dattijo kaman ka baka wajen yace yana cikin sahu ana wannan taron sai wani ya ce mishi malam kana jin magana na da yanzu haka za ku kyale wannan magana kuna ji ana son zuciya ai ya kamata ku yi magana irin 'yan mu'abba din nan suka nemi su ziga shi yace har ya yunkura zai magana yace na na so in tashi in ce ma mu'awiya kai mu'awiya ƙarya kake kai ka san wannan magana da ka faɗa ba daidai bane ka san a wajen na akwai da suka yi musuluncin nan lokacin da kai da ubanka ma maguzawa ne balantana wannan yaran da aka haifa kwanan nan ya ce sai ni tunanin to idan na faɗi wannan magana shi kenan wasu za su goyi bayana wasu kuma su ce ban kyauta ba na ƙara raba kan musulmai kenan ya ce har abada kuma tarihi zai wanzu cewa ni abdullahi na raba kan musulmai shi kawai sai na haƙura shi kenan kuma babu kuma wanda ya yi magana dama shi kenan ta tabbata a haka wannan ya daga cikin dattakun shi ya kasance mutum ne wanda yake mai bautar Allah mai sallah mai kiyamun laili kamar yadda aka ji da azumi kuma a ƙarshen rayuwarsa har ya makance ya yi karantarwa ba ƙanƙani ba a cikin sunna radiyallahu anhu wa an abi waktar haifu anhu yusnidu sai kuma ka zaɓa haisu anhu a yayin da zai zama daga shi maliku idan ana nema a ƙara tsawon isnadin an ce maliku an nafi an ibn umara to a cikin makarantar maliku waye za a fitar ya zama ya an jona shi da wannan silsila zahabiya din ce a shafii sai ka ƙara da muhammad bin idris shafi'i shafi'i an malik an nafi an ibn umar qultu ni malan iraki sai na ce wa anhu ahmadu kuma in za ka cira daga shafi'i a cikin ɗaliban makarantarsa to ka ce ahmad sai zama kenan ahmad an shafi'i an malik an nafi an ibn umara kaga wannan wato zahab ne fauka zahab zinare ne akan zinare wani na bin bayan wani ya ce wannan magana tashi ce shi malam iraki kuma kafin shi akwai al'imamul ala'i wanda ya rayu ah, kusan gabansu kaɗan ya rasu shekara 761 shi ma maganarsa kenan cewa a ƙara malik a ƙara akan malik a ƙara shafi akan shafi a ƙara abu abdullah al'imamu ahmad ibn hanbal ahmad ɗan hanbali da kanshi yana cewa na koyi muwaɗa ta maliku a gun mutane goma sha wani abu ce amma da na gamu da shafi'i sai da na maimaita karatunta a wurin shi ya ce li'anni wajadtuhu aqwamahum dan na samu yafi dukan su karfin hadda haka ibnu adiyyin al tirjani ya ruwaito uh, a cikin littafinsa sai dai abinda zai bada mamaki shine me yasa shafi'i da ake gani a matsayin wanda yafi kowa cancanta daga makarantar maliku amma kuma sai zama Ahmad dan Hanbali da ya faɗi wannan magana sai zama kuma mafi yawan riwayarsa a cikin musnad daga makarantar maliku ba daga shafi'i bane daga abdurrahman ibn mahadi ne da yahya ibn sa'id al-ansari me yasa me yasa kuma bukhari bai yi riwaya daga shafi'i a cikin littafinsa ba muslim ma haka a isnadojin makarantar maliku isnadojin makarantar maliku sai suka wadatu da wasu ɗaliban maliku wanda a wajen martaba ilimi ba su kai imamu shafi'i ba da nagarta su ne su ibn ukhti malikin su abdullahi ibn yusuf tinisi su abdullahi dan wahab su abdullahi ibn maslamah al su yahya ibn yahya an-naisaburi da ire-iren su ɗaliban makarantar maliku malaman su al bukhari da imam ainihin wato muslim shi kuma ahmad dan hanbali da ya faɗi wannan magana shi kuma sai aka samu shi ma a cikin musnad duk da akwai riwayoyin shafi'i ɗaiɗaiɗaiɗai amma dai sun fi yawa a ruwayoyinsu abdurrahman dan mahadi da kuma yahya ibn sa'id ya fi damuwa da makarantarsu to akwai dalilai da dama da suka jawo haka ina so ɗan uwa ishara zuwa ga littafin al-ihtijaju bi shafi'i na ainihin malam al shine al Bagdadi, wanda ya tattauna wannan qadiyya bizat tambaya ce aka mishi akan wannan mas'ala sannan ka karanta tarihin shi al-imam shafi'i ha har ila yau a cikin littafin siyaru a'lami an-nubala na farko tukunan shafi'i yana da gaske mutanen da mutuwa ta musu gaggawa in sa hatta abiya kamar yadda ake cewa Allah ya gafarta mishi kwata kwata rayuwarsa shekarar sa 54 a duniya an haife shekara ta 150 bayan hijira shekarar da al-Imam Abu Hanifa ya rasu sannan ya rasu shekara ta 210 amin da hudu kaga shekarar shi 54 kenan to wannan shekara ta 204 a lokacin aka haifi Imam Muslim Imam Muslim an haife shi shekarar da al-Imam ya rasu to kaga ba ya riske shi ba idan yana yaro a hannun mahaifiyarsa a lokacin shi kuma al-Imam bukhari shekararsa goma a duniya da haifin shi kata 194 ne shi kuma ina fata mun gane wannan kaga dan shekara goma ko da ya fara karatu to ta yube fita garinsu su ba ballanta ya yi malaman da ba 'yan garinsu ba da haka ba wannan tendency din to sai zama akwai kuma malaman da suke sa'o'in shafi'i su kuma sun rayu sun daɗe har su maliku sun riske su daga cikinsu akwai wanda suke ma sun daɗe tsawon rayuwa su bukhari ko zakullahu khairan su bukhari sun riske su to kaga idan bukhari yanzu ya zo riwaya zuwa makarantar maliku sai dama yana da malaminsa na kanshi wanda zai jona shi da maliku kai tsaye idan ko yana son ya bi ta kan isnadin shafi'i sai ya bi ta kan wani malami ta kan shafi'i zai da tsakanin shi da maliku yanzu mutum biyu kwan tsakanin shi da maliku mutum ɗaya kawai da aka dole zai faddalantar da wanda suke kai tsaye daga wannan ɗalibin wannan malamin nashi sai maliku kwan daga wani malami shafi'i sannan maliku saboda mun san yadda suke da san isnadi gajere isnadun alim ko suna san shi sosai abu zur'a zai rasu ma aka ce mai kake so ya ce isnadun ali wa baitun khalid so yake ji shi a wani wuri da babu kowa kuma ya dinga samun isnadoji waɗanda ba su da tsawo zuwa ga manzo Allah sallallahu to haka zaka sai zama al Shafi'i wannan yasa wato babu riwayoyinsa a cikin Sahih Bukhari saboda ya rasu da wuri ah, kuma akwai mutanen da Bukhari ya riske su waɗanda za su kai shi kan Malik kai tsaye kaga ta muslim bata mata so batun da bai riske shi ba ita ma irin wannan ne to a shi kuma dangane da kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbal abinda mu sake lura shi ne cewa imamu Shafi'i bai shahara a matsayin malami mai bada riwaya hadisi ba baya daga cikin ruwat masu karantar da hadisi ya shahara ne a matsayin malami tsakatsaki tsaki domin sanda yazo ya taso ana cikin rikici tsakanin ahlul hadith da ashabun ra'ayi sai ya zama a tsakiya su ya yi ƙoƙarin ya daidaita su ya zama shi yana aiki da ra'ayi kuma a lokaci guda yana aiki da asab kuma haka yi da aka yi rubuce-rubuce waɗanda suka wa da wasu ara na su abu hanifa da su muhammad bin hassan shaibani ya samar musu ƙawa'id a cikin sunna wanda ya goyi bayan ara ɗinsu waɗanda ba yi da ƙawa'id da za su goyi bayansu yi watsi da su hadda na malamin shi maluku sannan kuma yana aiki da hadisi dama kai tsaye har yakan cewa ma dan Hanbali idan kun ga hadisin da ya inganta ku ga mana mai aiki da shi dan ku ne sa ma'abota hadisi to malaman hadisi kuma suna fallata riwaya daga gun nau'o'in malamai iri biyu fiye da sauran malamai akwai nau'o'in malamai iri biyu akwai malamai musnidai da kuma malamai fuqaha'ul muhaddithin wanda yake so ya samu kasaratin riwaya to zaka ga sukan sukan da riwaya daga musnidai mu kiyaye musnidai masu tarin isnadoji da tarin karatu na hadisi irin waɗannan su irin su Abu Zur'a irin su irin su ibn Mahdi irin su Shu'bah ibn al-Hajjaj wanda malami ne yana da maɗuɗin hadisai irin su Amash to ana fifita riwaya daga gare su su ba su cika damuwa da fiƙihun hadisin ba su kamar wasu buhuna ne na hadisi don misali su ne za ka ji kamar da al'imamu ibn ƙime ke ba da labari a cikin littafin shi ainihin wato a abin nan adda'uwar dawa ko shi ko ɗancan ɗayan wanda yake magana a kan doyi ɗin nan alkalimun cewa eh, a cikin shi ne ma rabilu sayib na cewa sai mutum ya zauna in an zo a hadisi za a iya kwana tsakar dare ana ana ana musaffa ne ta hadisi idan musaffa ta musaffa ma sai a koma kawai ana yin ta da lissafin a babin aure kana da riwaya nawa shi ina da riwaya dubu ashirin to kai fa ina da riwaya dubu goma sha uku to wannan tsorin da ba ni da shi ba ni su ba ni in ji wanne ne ba ni da su da haka suke muraja'an hadisan saboda Allah ya tattara musu hadisai a kwakwalonsu to waɗannan su ne musnidai imamu ahmad ya damu da wannan kwarai da haka ya tara musnad din shi musnad shi ya isa shaida akan cewa ya damu da haka shi sai ya tara irin waɗannan hadisan to zaka ga yana da bada muhimmanci wajen koyan hadisai a gun malamai masu tarin hadisai da yawa su Abdurrazzaq sanani da ire-iren su ya tashi ya je inda suke dan ya koyi hadisai da makamantansu akwai kuma malamai da suke fuqaha'ul muhaddithin to su kuma su ne irin su maliku za ka ga su ba sa tara hadisai da yawa to wannan shine sirrin da ya samu wadda bata da yawa jama'a ba wai maluku ya mai da su bola ko wani ba a shi yana daga cikin fuqahul muhaddithina ne bukhari ma yana daga cikin fuqahul muhaddithina da aka ga sun rage yawan hadisan sukan ba da muhimmanci ne ga waɗanda za su kafa fiqhu da su sauran kuma yasu ba sauran duniya ba wai suna nufin bola ne ba sa aiki ne ta ba wannan magana ba a santa ba sai a gun waɗannan yan dariƙa malikiyan babu wanda ya santa ilimi wannan daga bakinsu mai warin jahilci ko ta taba fitowa cewa wai akwai wata bola hadisai ƙarya ne babu wannan a cikin ilimi babu inda za a ce wannan ne bola hadisai wai ana yake zuwa kowa ya zaba abin da ya mushi to ma ya zama hauka kenan ma abu dan a nan duniya wa kake gani a bola mahaukaci da yan jari bola su kaɗai kake gani baka ganin mutanen kirki a bola wanda wanda ya san ciwon shi. to malaman hadisi kace suna da bola da suke ba suna sun suna intiƙayi abin da za su ba mutane in ba iya shege irin na waɗannan 'yan ƙalaƙatan ba kuma gane da kyau jama'a duk ƙoƙarin kwashe ƙafa hadisai ne don mutane su daina ganin mutuncin su daina aiki da sunna su kuma suna aiki da hankali yadda su suke so fuqa'ul muhaddithin sukan takaitu akan hadisan fiƙihu waɗanda suke a ƙarƙashin su ana fitar da fiqhun ibadat da mu'amala da sauransu sai su gina littattafansu akai to shafi'i ya koyi karatun shi ne galibi a gun waɗannan ire-iren malaman fuqahul muhaddisi da ya haɗa da karatun da ya iya wanda ya koya a gun Muhammad bin Hassan Shebani na ashabul ra'ayi sai fitar da sabon mazhabi daban shine cakuɗa hadisi da ra'ayi din kar a watsa da ra'ayi gaba ɗaya, a duba wanne ne ya dace da hadisi sai a aiki da shi da kuma sauran hadisan da ashabu ra'ayi ba su kai gare su ba ya tafitar musu da ka'idoji ya tafitar musu da ka'idoji wannan shi ya shi dama ya zama payoniya na ilimin usul usul fiqh yayi kokarin fidda ka'idoji irin yadda ya ga su ashabu ra'ayi kawai ƙa'ida suke fitarwa ta zaman kanta shi kuma yana fitar da su ne daga hadisai wannan ya bashi dama ya zama payoniya a ilimi na usul fiqh to da haka sai ya zama shafi'i ba shi daga cikin irin waɗannan masu yawan hadisin da ahmad ɗan hambali ke bukata hadisansu saboda ya sa su a musnad shi sa sai hadisan shi ba su da yawa cikin musnad amma a sauran littafin ahmad ɗan hambali wanda ba musnad ba za ka samu hadisan shafi'i a cikin littafin kitabu sunna a cikin littafin kitabu tarajjul da makamantansu za ka gari wayan da ya yi daga imamu shafi'i kuma imamu ahmad yana girmama shafi'i yana kallon shi a matsayin malami da yake cewa da hadisi kawai muka sani ba mu san nasikh wal mansukh ba ba mu san kaza ba ba mu san muhkami ba yace sai da wannan matashin ba quraishin yazo shi ya samu akan hanya zaka sun ci moriyar ilimin sa kwarai zaman su da shi a Baghdad da kuma sanda suka bi shi kasar Makka musamman sun taba bin shi kasar Makka su Ahmad dan Hanbali da shi da su Isa kadan Rawiya sun bi shafiya kasar Makka sun je sun karatu a gurin shi to wannan yana daga cikin a takaice dalilan da suka sa babu riwayoyin imamu shafi'i a cikin waɗannan tafai guda uku musnad imamu ahmad da kuma littafin ainihin wato sayul bukhari da muslim anan kan babu sai kuma a cikin musnad akwai amma babu yawan da yake fassara wannan darajar tasa a wajen riwaya amma tabbas imamu shafi'i siƙa ne amintacce da sauransu abin da ya sa shi wancan malamin yawan nan rubutun shine al-imamu al-khatib al wasu ne suka tada kayar baya akan cewa to ai ma shafi umma ba amintacce bane tun da gashi nan ma bai da riwaya cikin bukhari da muslim to kaga da an faɗi wannan sai kuma sai eh, eh to kuma haka ne fa wallahi fa wannan magata da kanshin gaskiya wanda bai sa ma ilmance ba dole yi tunanin haka shine aka je khatibul bagdadi lokacin shine babban malamin hadisi kuma ba shafi'i aka mai tambaya ne rubuta littafi juz'i ne kankani akwai shi anan sama al-ihtijaju bi sunan shi kenan al-ihtijaju bi kowa ya je same shi karanta wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa wajada mabnu hanbalin bizuhuri an salimin ay an abihi albar haka shi kuma malam ahmad dan muhammad dan hanbal hanbal din kakansa ne amma ya shahara ana ce mishi ahmad dan hanbali shi kuma ya faɗa ƙarar yace az-zuhri shi yafi ganin ingancin riwayar zuhri al-imam az-zuhri shine malam muhammad dan muslim dan abdullahi dan shahabu kenan ibnu shahab az-zuhri wannan bijimin malam wanda aka ce tun yana yaro wanda ake zuwa da shi masallacin juma'a da za a zo da yara suna wasa ma ba su dauki abin a matsayin serious business ba to amma idan aka gama hudubar juma'a idan baka halarci juma'a ba kana so ka hudu ba wurin shi ake zuwa ce wai eh, sai a dan bashi dan wani abu haka dan yaro matashi haka ce dan eh, tunamin da Allah hudubar nan da limami yayi kawai sai ya zubuta kamar cassette kawai sai ya ce kawai ai ga abin da ya ce tun daga innal hamdulillah har qumu ila salatukum yana na cikin tarihi shi a cikin littafin tarihu madinatu dimashqa matashin malami ne a lokacin sai talauci ya tinkare shi zan talauci kuma da abu ne tinkara sai magani shi <laughs> shi ne bagari ya tafi kasar eh, sham ya je can ma dai haka yana zaune wata ranar sai da Allah ya taimake shi zai ci moriyar basirarsa sai aka zo ana cige wani karatu duk malaman garin ba wanda ya san karatun sai shi a gado kuma halifa ne ke neman fatawa Hishamu dan Abdul Malik da ya gaba wanda ya amsa yana bayan sahu sai ya bada amsa sai yan sakon suka ce mu tafi da kai gun halifa ka je ka faɗi wannan fatawa ya je ya bayani ya bayani sai halifa ya ce ah, wannan yaron daga ina haka da irin wannan ilimi kai ɗan waye kai ya faɗi na shi sai jima'a shi ba shi ce to ka zauna anan ba inda za ka nan ya zauna shine malam fada amma mai faɗan gaskiya ne ko mun gane yawa mai faɗan gaskiya ne baya baya fadanci ma malama nan ya zauna aka bashi albashi mai kyau da matsayi da komai daga ne ya ban kwana da talauci ga ilimi ga arziki ibn shahabin zuhuri kenan Allah ya gafarta mishi yace to daga zuhuri daga salim dan gidan abdullahi dan umar ai an abihi albarri daga baban shi wannan dai mutumin kirkin nan shi umar abdullahi dan sai da masa zuhuri an salimin an ibn umara yace wannan ita ce ah, magana ibn hanbal da shi da malai isa ka dan rawiya waƙila wasu kuma suka ce zainul abidina an abi aliyu ɗan husaini ɗan aliyu zainul abidina an abi daga baban shi husaini ɗan aliyu an jaddihi daga kakan shi aliyu ɗan abu talibin wannan shi ne isnadi mafi nagarta a cikin ahal baiti kenan wabnu shihabin anhu be ko kuma ka ce ibnu shihabin anhu daga shi zainul abidina ɗin bihi zuwa ga baban shi zuwa kakan shi ibn sirina anis salmani ko kuma ka ce wacce magana ita ce magana abdurrazzak ah, da Ibn abi su ne suke ganin cewa zainul abidina isnadin shi fi kowanne nagarta au fabnu sirina ko kuma daga malam muhammadu dan sirina wannan ƙwararren malami masanin hadisi da fasar mafarki anis salmani daga abu amr ah, abidatu salmani daga ah, abida as-salmani anhu daga shi aliyu din ibnu sirina daga salmani anhu daga aliyu awul a'amash ko kuma ka ce daga a'amash shine Suleiman ibn Mihran al-Kufi wannan malamin nan mai dindimi din mai dindimi wanda yake da nawadir da yawa da maganganu sosai akan akan girman sha'anin sunna karanta littafin sharafu ashabil hadith na al-Khatib al-Baghdadi an dhishani daga dai shi Aliyu din mai amin an dhishani nakhai kace riwaya a'amash Suleiman dan Mihran an zishani daga shahararren malamin nan an naha'i shi ne Ibrahimu bin Yazidan naha'i an ibn qais daga alkamatu dan qais al-laisi kenan ko alkamatu bin ƙaisin laifi an ibn mas'udin daga makarantar malam abdullahi Ɗan mas'ud walum man ammama wanda duk yace ayi magana sakakkiya to ka zarge shi bai tantance ba ma'ana ya ce ai wannan isnadin ya fi na ko'ina inganci duk ɗaya daga cikin waɗannan ya ce misali amash anin an qaisin an ibn qaisin an min mas'udin shine ne mafi falala isnadi a duk duniya ce to wannan ya yayi ta'amimi ko to ka zarge shi ko wanda zai ce misali ibnu sirina daga salmani daga daga aliyu ya fi kowane inganci a duniya shi ma wannan ka zarge shi ya yi ta'ami ta'amimi amma cewa za a yi isnadin makarantar maliku ga wanda ya fi inganci isnadin ahlul baiti ga wanda ya fi inganci isnadin kasar kufa ga wanda ya fi inganci shine kamar wannan nasu ibnu mas'ud ne shine na kasar kufa kenan isnadin kasar kaza basara ga wanda ya fi inganci da makamantansu ina fata mun gane to irin wannan magana ita ce za a yi sai zama babu cika makwaki ruwa a cikinta za mu saurara a nan insha Allah afwan ba na so mu dinga tsawaita surutai a karatun dan kai ya zama kuma maimakon sauƙaƙa bayani kuma ya ta ƙara wahala littafiyar to amma kuma lokaci bayanan sukan taso ne ba tare da kashirya musu ba Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu na'am nace mene